أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله wa aha ka na ya hadi wa muhammadin sallallahu wa sallam wa sharar umuri muhdasa su ha wa kulla muhdasa su bide a wa kulla bide a su balala wa kulla balala su shi na wa kuwa fi shi la asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu gaba da kafirin alkur'ani mai girma daga wata babban masallacin juma'a da yake wannan anguwa ta tudu wada a cikin wannan gari na kaduna a fadar jihar kaduna kaduna makarantar shiga bukar mamur dole a wannan rana ta ashirin da biyar ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu daya da dari hudu talatin da tara lissafin tsara yau muna goma ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha takwas na zo cikin amincewar ubangiji mun kai ziyara masallacin da yake abuwar matazu a nan tudun wada masallacin sheik yunus al-madani inda ɗaruruwan mata suka taru aka gabatar musu da wa'azi shugabannin wannan masallaci muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi bayan nan a yau ne mun samu damar ziyartar mun samu daman kai ziyara babban masallacin juma'a da yake nasarawa ban san a ce aka bi zama akwai nasara wani sai yau amma na sha mamaki kwarai da gaske irin ɗimbin mutanen da suka taru a wannan wuri mata tana yi cewa dubai ba na ruwa da kuma matasa yan ko suna ko kafar katako muna addu'a jagororin wannan masallaci da shugabanni na halittuna na nasarawa Allah mai sun sarki ya saka mu da alheri gudunmuwar da aka tara a jiya domin marayu kayan da aka samu wani bawan Allah ya bada alkur'ani guda daya sannan hajiya filatu yakubu ta bada atamfa guda biyu wasu bayan Allah sun bada kaya a ba marayu hawa ibrahim ta bada atamfa guda hudu ta ce a ba marayu wasu bayan Allah daga yau sun ba da atamfa guda biyu wata baiwar Allah ta ba da atamfa guda biyu wata baiwar Allah ta ba da kaya a ba marayu sannan akwai binta Ali Gidado ta ba da hijabai guda uku mama Mubarak ta ba da kaya set biyu Khadija Nuhu Ghana ah Khadija Nuhu a takbir ita kuma ta ba marayu kaya cike da gana masu go to Allah ya sa a lahira ta go zuwa aljanna duka waɗanda suka ba da wannan tallafi ga marayu Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka musu duk shi da aljanna ranar tashin alkiyama sai waɗanda suka ba da gudunmawa marayu ta kuɗi a jiya akwai wasu bayan Allah daga unguwar dosa sun aiko da naira dubu biyar sai fatima ta aiko da naira ɗari biyar sai hajiya hadiza ta yi da naira dubu da ta a yi wa mahaifinta addu'a wani bawan allah ya yi da naira ɗari biyu ya ce a sa cikin addu'a wani bawan allah ya bada atamfa ɗaya sannan ya ba da gudunmuwar kuɗi naira dubu goma sannan malam idris muhammad naira dubu ɗaya asma'u makarfi road ta ba da naira dubu ɗaya ta ce a sata a cikin addu'a wani bawan allah ɗari biyu sai kadija dubu ta bada naira dubu goma sha biyu sai ƙungiyar marayu na zangon katam daga can zangon katam ƙungiyar marayu na su suka aiko da gudunmawa ta naira dubu goma a kwamitin marayu wata baiwar allah naira ɗari biyar sai maman alhaji naira dubu biyu muhammad naira ɗari biyar sai alhaji abdulsalam halliru aliyu ya aiko wa marayu da gudunmawa ta naira dubu ɗari da hamsin Allah ya saka musu da alkhairi sai waɗanda suka yi gwada gudunmuwa ta hanyar akawun akwai rakiya muhammad naira dubu biyar akwai sufiyar sale naira dubu biyu ibrahim umar naira dubu ɗaya awal ibrahim hamid naira dubu ɗaya zahara umar naira dubu ɗaya abdulkadir abdullahi naira dubu ɗaya waɗannan bayan allah duka muna addu'a allah ya saka musu da alkhairi bayan su akwai ibrahim garba naira dubu goma muhammad ahmad naira dubu biyar ibrahim muhammad manga naira dubu biyu hadiza muhammad hadiza naira dubu daya suleiman sani harun naira dubu biyu fanda rabi'u naira dubu biyu fatima muhammad naira dari biyar muhammad muhammad maiti naira dubu daya maryam ibrahim naira dubu daya mustapha abdul naira dubu daya adamu ibrahim Iza naira dari biyar nafisa usman naira dubu biyu kabir habibu umar naira dubu daya sufiyan suleiman naira dubu daya yusra garba tijjani naira dubu ɗaya hannatu garba naira dubu biyu nura ibrahim naira dubu hudu zuwaira hamidu nysc naira dubu uku sai halima ɗahiru naira dubu ɗaya adamu abubakar naira dubu ɗaya nafisa usman naira dubu ɗaya mustapha yakubu naira dubu biyar wani bawan allah bai faɗi sunansa ba ya aika da naira dubu hamsin sai haruna duhu gambo naira dubu biyu zaharaddin ahmad naira dubu biyu aisha abdullahi naira dubu biyu abdulrazak adamu naira dubu daya amina bashir marmoni naira dubu daya zaharaddin muhammad naira dubu biyu zainab muhammad naira dubu takwas abinda aka tara a jiya waɗanda suka tura ta akawun sun tara kuɗi naira dubu ɗari da ashirin da bakwai da ɗari da hamsin akwati naira dubu tara da ɗari tara da talatin waɗanda suka kawo a teburi naira dubu ɗari da casa'in da uku da ɗari tara garan tokan na gudun wanda aka baiwa marayu a jiya na kuɗi ban da kayayyaki naira dubu ɗari uku da talatin da ɗari tara da tamanin allah ya saka wa kowa da kowa da alkhairi allah ya sa gaba ɗaya mu yi wa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a gidan aljanna muna ƙara maimaita bankin marayu public ibc bank account name offer to welfare committee Jibuit Kaduna account number 0011 608 Allah ya saka kowa da kowa da kai na ina muka fara da rama وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة نعم إني أراك وقومك في ضلال to yanzu karatu ya juya zuwa ga babban jagora babban kwamandan da'awa babban kwamandan tauhidi shine annabi ibrahim alaihi salam annabi ibrahim alaihi salam ana kira shi abul anbiya me yasa ake kira shi abul anbiya kusan dukkan annabawa waɗanda suka zo bayan annabi ibrahim daga cikin zuri'a suke shi yasa ake ce masa me abul anbiya kun ga haka annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam yana cikin zuriyar annabi Ibrahim ta hanyar wa ta hanyar annabi Isma'il to duk annabawan da suka biyo baya gidan yaqo wanda da ne ga annabi Ishaq annabawa da yawa sun bayyana ta wannan gida sannan annabi Ibrahim shine babban kwamandan tauhidi babban kwamandan aƙida duk sanda za ke magana a kan aƙida kada ita Allah da bauta to sai ka ga magana annabi ibrahim ta shigo shi ya zaku ga a wannan sura ta an'am da yake tun daga farkon surar har zuwa ƙarshen ta ɗauki ba daɗi ne kawai akan aƙida shi sa a cikin annabawa ƙisarwa aka kawo a ciki ƙisa annabi ibrahim ta aka kawo domin ita ce za ta ba su munasaba da ne da aƙida saboda gugurmai zai hatta shek muhammadu bin abdullahar wanda ake danganta mu zuwa gare shi yan bidiya yan bidiya suna ce mana wahabiyawa suke cewa ahlus sunna duk da wahabiyawa ba su mu bane ko su mu ne wahabiyawa ba su mu bane mu su mu ahlus sunna wal jamaa to yanzu suka ce mana ahlus sunna suka ce kuma sun kishiyar mu ne to ya bayyana kararar sun zama ahlus bidiya sai suka ce ba za su kira mu da wannan ba to a ka'ida kowa ana jingina shi zuwa wanda ya asasa ne ko ba haka ba eh shi ta kowace ɗariƙa zuwa zuwa ake jingina ta zuwa zuwa wanda ya asasa shehu tijjani shi ya asasa ɗariƙa tijjaniya shi ta aka jingina da sunansa aka ce tijjaniya fi da abdulkadiri shi ya asasa ɗariƙa kadiriya sai aka jingina ta zuwa gare shi kadiriya ba sani ba ko ana ganewa yan shi'a Zaidiya aka jingina su zuwa ga Zaidu. ko zaidiya zaid ibn ali yan hallukiyya halluki Ko ni wanda ya fi sake jinginawa haka ne to kenan mu waye aka fa sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to idan za a jingina mu zuwa ga wanda ya aka samu ya za a kira mu muhammadawa ko muhammadawa to sai suka sake ganin suka ce mana muhammadawa an kara samun matsala to su ne ne ne suke nan sai suka ce to bara su ce mana muhammadawa ba sai suka samu wani malami da ya gwagwarmaya ta akida sheikh Muhammadu ibn abdullahi shi ya assasa gwagwarmaya ta aƙida a ƙasar saudiya shi za a hanyar su saudiya ba kai saka kai shirka da kafirci ba ba zai yi ba ga kabarin annabi kana gani ba kai saka shirka ba kana zuwa za ka shirka wani askar zai ce yalla yalla ro saboda annabi muhammad sallallahu ya yi addu'a ya ce allahumma la taj'al qabri wa samayyu yi. ya Allah karka mai da kabari na ya zama gunki da ake bautawa karka sa kabari na ya zama gunki wanda ake bautawa Allah da ya kai addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ba mutanen Saudiya gadin kabarin sa kuma sai Allah ya kawo wannan malami gogor maya aka samu aqida ta zauna shi yasa duk bid'a in yana so ya raba ka da annabi da Saudiya zai fara raba ka me yasa zai fara bata masa sauriya domin can annabi yake can sahihiyar karantarwa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake to sai suka ce bari su jingina mu zuwa ga malami to sai suka kare bishin sa'a malamin sunansa Muhammadu ibn Abdul Wahhab Muhammad ibn Abdul Wahhab in suka ce za su jingina mu zuwa ga malamin malami shi ma sunan shi Muhammadu to za a ce mana muhammadawa to za su ƙara samun matsala ya ka ce muhammadawa kowa nan ne fa ko ne ga hanyar muhammadawa ga hanyar can za ka ji ko nan hanyar muhammadawa za ka ji sai suka ce to mu kyala sunan mu ɗauko sunan baban shi sai suka ƙara samun matsala sunan baban abdulwahab wane ne alwahabu Allah sai suka ce mana wahabiyawa menene ma'anan wahabiyawa mutanen alwahabu wane ne alwahabu Allah kenan mun zama mutanen wa mutanen Allah duk da ba sunan mu bane ba matsala mun karba ni da na ce mu mutumin Allah ko ba duk wanda ya da yake Allahu akbar to NVIDIA ku ta ce mana wahabiyawa daga nan har a huda kaho ba mu da matsala to shi muhammadu ibn abdullahab tsarin da'awarsa da usulubin da'awarsa irin na kwamandan da'awa a tauhidi ne a nan ibrahim duk sanda ya wa'azi a kan tauhidi da aƙida sarakunan a da gargajiya na lokacin suka kama shi suka ɗaure shi aka sa shi a kurkuku idan an sako shi in zai yi wa'azin sai wa'azin da ya ninka da baya zafi aka ce kai a kullum ana daure ka kana ƙara zafi ya ce ina koyi ne da annabi ibrahim annabi ibrahim bai buɗe wuta ba sai da aka jefa shi cikin rijiya sai da aka jefa shi cikin rajin wuta aka hura wuta aka yi aka jefa shi da ya fito daga cikin wutar a lokacin da ya wa'azinsa mai zafi inda yake cewa inda man takassun min dunin lahi ausana mawadata bainakum fil hayatid dunya min dunillahi awsana mawaddata bainakum fil hayati dunya ya za'i an je lahira wa yawm al qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'dhin wa yal'anu ba'dukum ba'dhan okay so take it out wa ma lakum min nasirin sai ga annabi rawani yana cewa inna matakasu min dunillahi abdanan waɗanda kuka rike kuna bauta musu kuna kiran su koma bayan Allah da ka ne wanda ta bai da kofin hayati duniya soyayya da ke tsakanin ku a nan a ce wallahi duk wanda ya rike wani abin bauta koma bayan Allah yana kaunar shi yana son shi yana mai waka bege to iya nan duniya ta kare soyayya iya ta duniya sun mai yawon kiyamati ya kurba abu da ba'adu in kiyama ta biya. da wanda aka bautawa da wanda ya bauta za su kafirce wa juna wa yal'anu ba ba, sannan sashin su ya tsine wa sashi ranar tashin kiyama duk wanda ya ne ka daga nan duniya aka je lahira da ko haɗu sai ka tsine mai albarka ka ce Allah ya tsine maka albarka kai karaba ne da Allah karaba ne da annabi muhammadu ka sa da jika shi kuma ya ce Allah ya tsine maka albarka wa ya sa ka tabi ne yanzu ka kara mun matsala haka za a yi tsine tsine a filin alkiyama sai sun gaba tsine wa juna wa ma a hulun na Allah ce su zuwa ta tura ta ya wuta da su wa ma da hulun nasirin ba su da mai taimakon su ita Allah ba wannan Allah yana ba mu labarin wa'azin da annabi Ibrahim ya bayan ya fito da su wuta ne shi yasa kuka ji abin da zafi maka matakattum min dunillahi awsana mawaddata bainakum fil hayati dunya thumma yawm al-qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd wa yal'adu ba'dukum ba'dha wa ma'awakum an-nar wa ma lakum min nafi shi ga shi umar imam ibn al Ya ce to annabi ibrahim tunda da ya fito daga cikin wuta maimakon ya sanyi sai ya kara zafi ce to ni ma ana kai da kurkuku in na fito maimakon ya sanyi ce zan kara zafi ne a wannan lokaci Allah ka gafarta to wannan shine manhaji na annabi Ibrahim yanzu alqur'ani mai girma zai gwada mana manhajin annabi Ibrahim wajen kira zuwa ga tauhidi sai Allah madaukakin sarki yace mai Allah rama wa iz qala ibrahim li abihi adam Allah yace ka tuna musu ka ambata musu lokacin da annabi Ibrahim ya fada wa babansa Adam kenan baban nashi ba ba musulmi ne ne kafiri mai bautar gunki aiki ya samu annabi ibrahim daga gida za a fara wani wa ƙaunihi ya faɗa wa babansa azara da wa da mutanensa wa in kana ibrahim la abi azara a atattakizu annaman alaha sai ya faɗa wa babansa azara yace masa a atattakizu annaman alaha yanzu kuma ka zaka rike a matsayin Allah abun bauta gumaka ka sassaka mutum mutumi da itace ko da dutse kai ka shi da kansa ko ka je kasuwa ka siyo ka ba da kuɗi ka biya sannan kuma ka aje shi ka zo kana masa sujjada ai kai da ka sassaka shi ka fi shi daraja kai da ka sassaka shi ka fi shi me ka fi shi matsayi ka fi shi girma dan adam ya lalace sai rinka bauta wanda bai kai shi ba shi yasa za ka ga mutum yayi sakandare ya yi diploma ya yi digiri ya yi master ya yi dokta ya yi aikin gwamnati ya kai darasta ya kai famanar sakatare yana da 17 amma wasu ne ganshi a wani kauye gaban wani boka bokan kazani ga talauci bai yi ko firamare ba ko yaƙi da jahilci bai yi ba kintirin boka ne yana shan gurɓataccen ruwa yana shan kuru da kofin da da safe shi kuma wannan famanan sakatare in ya zauna a dalin tebul eh, ga omelette ga kidney ga liver ga chip ga plantain ga wani shayi mai kauri ya sha madara ya sha milo ya sha bombita ga obalti ga gudu-gudu wai da ya kawo shi wajen wannan bokan ya zo neman duniya ya zo bokan ya taimake shi da Allah shi da bokan wa ya kamata ya taimake wani rigar da ya sa shi da dubu ɗari da ashirin ake saka ta takalminsa na dubu ɗari da hamsin ya ɗaura agogo na dubu ɗari uku amma ya zo wajen bota da hannun rigarsa ba ne wanzan ya yi sigarin asha asa a gabara ya yi dukun-dukun ya yi dawan-dawan yana cikin bala'i da talauci amma ya zo wajen bota ya kama mai duniya ta ga lalacewa ɗan adam ya zo bautar wanda bai kai shi ba ko ka ga matar darakta ko matarwa ko matar wani famar da sakatare ko matar wani babban mutum matar wani mai arziki ko matar wani gwamna ta zo gaban boka wai ta zo neman duniya ba ta da hankali ga duniyar can ta baro a gidansu shi ko boka iya kalle ta ba ta yi kama da matar shi ba domin ya matar shi take yadda yake cikin talbulocin bala'i kama haka kaza ma ce ba ta wanka ba ta san man shafawa mai tsada ba ba ta san body pressure ba ba ta san royal one ba balle tunare mai tsada yanzu ga wata mijinta ya kiwata ta ta yi kulkul ta yi ruwai-ruwai ta yi dubul-dubul ko ba a kida ba ta san addini ba ta fesa tunani ta sha a tamfa mai tsada ga wata jaka ta rike ga ta kalma dushi amma imanin ya goce yanzu ta zo gaban wa gaban boka da ya ɗaya kai ya kalli ta abinda zai fara tunani ya zai zina da ita sai ce to abinda kika zo da shi aiki ne babba za a yi a ba matsala ma da ma aikin ko daure za a biya ya ce ba shi nake magana ba dole a kone ruwan magani sai an rike wanka da shi kuma a nan za a yi ta ce ba matsala kawai ba fatar babban mutum malam ta tube tsirara boka ya fara zagu da wani na wata mata warka da ruwan malam wajen ku da ke cudawa wani ana ce da taba a na taba gaya muku da majalisar da yanzu samu boka na matar sa warka da ruwan malam wai ci kwallon bukan yi rike shi ko kuma haɗe kira malam wani zai ba da fadawa to ya za a yi mana ita ka bata bata san Allah ya za a yi ko banda ka duka bala'i ya ba shi yi mata ba yanzu haka ba mamaki wannan kaza ne ya taɓa zina da ita kai boka yi bayani ko ba haka ba in shaƙe ka ka taɓa zina da ita ko baka taɓa ba boka ya ce billahi da zai sau ɗaya to dai ya taɓa ko bai taɓa ba to sai kaka Allah ka raba mu da rashin sanin addini in baka san addini ba sai ka zo kana bautar wanda bai kai ka ba kai za ka ba shi kuɗi kuma shi zai gaya ma yadda za ka kuma kuɗi ka zai Allah ka raba mu da irin wannan jahilci a tattake zo asnaman aliha wa ke faɗa wani wannan magana annabi ibrahim ne ke faɗa wa baban ba ya ce inni a raka wa kawo maka fi balalin guri lalle ni ina ganin ka tare da mutanenka fi balal mubin a cikin bayyana na fata inji Allah madawacin wannan adan Ibrahim ne yake yi wa wa'azi yake yi wa mahaifinsa wa'azi da mahaifinsa ya fara shi yasa Allah rama cikin surat Ibrahim Allah ya faɗa mana irin wa'azin da adan Ibrahim ya mahaifinsa ne a cikin surat Maryam ne Allah ya ce واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا Allah ya ce ka ambata musu labarin annabi Ibrahim a cikin Qur'ani mai girma annabi Ibrahim siddiqi ne kuma annabi na'am in qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka shay'an. yana da kwarewa ta usulin da'awa ya annabi Ibrahim ya baka tambayar da zaka kama hankali gaba da yawa shi. amsa in tsada da abin yayin da ya fada baban sai ce ya abin ya kai babana ga baban yana bautar gunki ya kafa gunki gaba ana ya sanar mu ya sanar mu ana bautar gunki ya ce ya abin ya babana lima ta abu ma yi yasmau Don ne kake bauta abin da bai yi kana kiran shi da ya kasa alkawa da yana ji ai da ya alka lima ta abu ma yi yasmau wala yughfiru ga ka gaban shi kana mai sujjada bai ganin ka wala yuni an ka shi'a ko bai yi wadatar da ke daga kori da Allah baban ya ita ce gunkin ya ji ya ita ce yana ganin shi shi ba uban ya da bai ji bai gani wala yuni an ka shi'a sai ka ce masa me ya abasi in qad jaa نفسك فاتبعني أهدك صراطا سويا شركة ما تسامن جدين زمان تتعين تجاهل جاهل تشيني شركة تأكي دور شركة bid'a ita ce mai fage jahilci kuma shine turke da ke sama mashi da zama da ka kori jahilci to dole shirka ta inda dare mata dan bid'a za ta bar wuri shirka za ta bar wuri yace ya abati ya kai babana rashin ilimi ne sa kake wannan kar ja ne min al-ilmi to ni wani ilimi ya zo mun daga wajen Allah malami a cikin wanda bai zo maka ba fattabini kabili ahadika siratan sawiya in shirye da kai hanya madaidaiciya ku ji usulubi irin na da'awa irin na annabi Ibrahim yana kiran baban amma a usulubi akwai girmamawa akwai mutuntawa shi yasa yanzu aka wada kawa wa'azi baban ka kaga yayi ba daidai ba to sai ka sa usulubi mai kyau da hikima amma dai amarwa ne sai Allah ya ce me ya abati la ta'budu ash-shaytana inna ash-shaytana kana lir-rahmani 'asiya yace ya abati ya kai babana la ta'budu shaytana kada bauta wa shaytan inna shaytana lalle shaytan kana lir-rahmani 'asiya bai saban Allah ba dokin sarki ne ya bijire wa Allah sai zaka ce masa me ya abati الله أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا يا يا أبتي يا بابانا إني أخاف أن يمسك عذاب ina ji maka tsoron kar wata azaba ta shafe ka daga wajen mai rahama Allah fa shi mai rahama ne amma ina ji tsoron kai baka samu rahamar ba ya zama mai zai shafe ka azaba kuma abin takeici azaba ta fito maka daga wajen mai rahama ku ji wani irin usulubi na da'awa fatakuna da waliya sai ka zama waliyan waliyin shaitan kenan waliyan kashi duniya akwai waliyin Allah ko waliyin waliyin shaitan sai Allah ya ce da gaba قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم النبي إبراهيم يقول sai وعزيز عليه قال كيف أبني an أراغب أنت عن yanzu allolin na ke kyama ya ibrahim ya kai ibrahim har kake cewa kana bota musu la illam ta tantahi la illam lam tantahi la arjuman naka wahjurni maliya ke la illam ta tantahi baka daina wannan wa'azin da kake ba la arjuman naka zan jefe ka ta rayuwa ya jefe shi da dubi ta rayuwa ya jefe shi da tsinuwa zan su ne maka albarka yace kai ai gidana ne wahjurni maliya ka karkata ka bar gidan saboda ya yi wa'azi hadu suna nawa aka kula daga gidan hadu suna nawa Allah kaɗai sanya a hadu suna nawa aka hada su rigima da iyayensu kawai a samun tsoho ya sha bid'a ya koshi ya zo ya samu mahaifin yaro ya cinna sharri uban ya ga shekaru wannan dattijo ya dauka siya ya faɗa ya hau kan ɗan na ƙoƙarin bautar Allah ya kore shi da gida Allah mun gode wannan yanzu wannan duk ya sauki yanzu kana da yaya guda uku da dan izala kwara daya cikin Allah da sai ka sa wa dan izala albarka kan sauran to bari ku ji abin da Annabi Ibrahim ya ce masa da ya faɗa masa a wannan lokaci qala salamun alayk sa'astaghfiru laka rabbi إنه كان بي حفيا kuma ki annabi Ibrahim kada ne ke salamun alaihi abin ce tabbata gare ka ya mahaifi na abin ba na fara ba sai ce ne kada salamun sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi zan nema maka gafara wajen ubangiji na zai roka maka gafara wajen wa wajen Allah النبي إبراهيم ياتيك على قواري ياتيك مين؟ ياتيك على قواري أين ياتيك على قواري؟ شيني ألا إمام العبارة في سورة الشعراء باي ياتي والذي أدبه أن يقصر لي كان ياتي يوم الدين سياد ياتي ربي إنه كان من الضالين تولاوري يا باي بامر يا ربي حبلي هكما رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين وصلى ربك أدوية على إبراهيم الدعاء تفرقوا يسير ربي يا أبكي هب لي حكما يا الله كباني hukunci daga gaisa ya Allah menene hukunci shine ilimi da annabtaka wa alhikani bi salihin sannan ya Allah ka da ni da mutanen kirki wannan addu'a Allah ya karba ya ba annabi Ibrahim ilimi ya ba shi annabtaka kuma ya hada shi da mutanen kirki sai ya kara wata addu'a ya ce ya Allah ka samu harshen yabo a waɗanda za su zo daga baya al'ummar da za ta zo daga baya ya zama duka su yabe ni Allah ya ce wannan ma na karba wannan ma Allah ya yi ne ya karba shi yasa annabi Ibrahim musulmi muna san shi ko babu san shi kiristoci suna san shi ko ba san shi yahudawa suna son shi ko ba son shi har mushrikan makka suna son shi annabi ibrahim shine kada ya ka samu kowa yake nashi wanda Allah ya ba irin wannan karama a Najeriya shi ne shehu dan hodiyo shehu dan hodiyo kaga shehu dan hodiyo kai izala kuke namu ne kuma da man namu ne a halin da ko Ɗan kadiriya kun ce nasu eh kadiriya ta asali wacce shi da kadiriya zo da ita ita ma sunna ne yan tijjaniya ma sun ce nasu ne ko suna zage shi sun ce nasu yan shi'a ma sun ce nasu wanda ya rubuta littafi ya kafar taƙi da shi'a shehu da hudu ya kafar taƙi da shi'a amma duk da haka sai kaji suna yawon shi to haka annabi ibrahim ya roƙi allah ya sa masa harshen yabo wa'inda za su biyo baya kowace aqida da ta zo a duniya ba wani zagi annabi Ibrahim bayan sa saboda Allah ya karbi wannan addu'a bayan wannan rama sai ka wata addu'a waja'alna min warqati jannatin na'im yace ya Allah ka sa ni ina cikin masu gadon aljanna ta ni'ima a ranar tashin alkiyama wannan ma Allah ya ansa annabi Ibrahim yana aljanna da da addu'a da ya akwai ta Allah bai karba ba ba wata Allah bai karba ba sai ci gaba da addu'a واغفر لأبي إنه كان من الضالين سيكار أبي أشيو غفر لأبي يا الله كغفر تاوى بابانا إنه كان من الضالين lalle babana ya kasance cikin bakin to ita wannan addu'ar Allah ne ya ce ta Allah ne ta ba sai ولا تخزني يوم يبعثون يا الله kada ka kuya tani ranar tashin alkiyama ga ne a matsayina na masoyin ka annabi ka ga wa baba na zai kusa jahannama ya Allah kada ka kuya tani a filin kiyama a gaba bana ina uban annabawa ya kama hanya zai je wuta zai ji kunya ya Allah kada ka kuya tani Allah ne tabbata sai dai ka ji kunya amma bai tabbata ba bai ta ko sai ya kai hajjana Allah da zai karba ba ansar da Allah ya bashi bari ku ji ansar da Allah ya bashi mai Allah ya ce annabi Ibrahim a lokacin aya ta gaba yawma la yanfa'u malun wala banun illa man huwa illa man ata Allah bi qalbin salim ku ji ansar da Allah ya ba annabi Ibrahim ya Allah ka gafarta wa babana ya Allah kar ka bari ji kunya a lahira a gaba ba na zai ji wuta sai Allah ya ce annabi Ibrahim saurara ita kiyama ba haka take ba yawma la yanfa'u malu wala banun ita kiyama kudi ba su amfani ƴaƴa ba su amfani dan babanka yana kafiri ya haifi annabi dan sa annabi bai iya taimakon shi da komai a lahira ba abin da ta kina na mushi annabi Ibrahim ake ba ansa da ya roki gafara wa wa mahaifinka Allah ya ce ita kiyama ba haka take ba da iya duniya yake amfani amma da an je filin kiyama yawma la yanfa'u malun wala banu rana ce da ƴaƴa ba su da amfani dukiya ba ta da amfani amfani ƴaƴa da dukiya su baka amfani a nan lahira kana a nan duniya kana taka fulo na kiyama cikin yan tarkacen da aka samu shirka da ka haifi annabawa guda ɗari wuta Allah zai sa a danna ka babu abin da ya dace idan wanda ya haifi annabawa ya tafi wuta saboda ya yi shirka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kake tsammani da wani ya karke wani kawai just a zero behind a decimal point ba sunan shi a qur'ani ba sunan shi a hadisi ba inda aka saba gari shi wai amma kai karke rike gangan sai ba ji gari ku je bakin kaburbura ku yadda ake wutar kabari kaburburan wa waliyai eh saukar waliyai marasa rajinsa ai kun gani a intanet wani ya rike wajen kabarin wani waliyi yana ba mai bayarwa sai kai ba mai hanawa sai kai ba mai taimako sai kai gani na zo gani na zo agajin ka nake nema taimakon ka nake nema in baka bada ba wa zai bada kana ganin mutum yana kafirci a cikin kafirci karara ni ba wani ba haushi kama wanda rike gadon nan wai shi wa gadan wani ma yake bako wai saboda wani ya taɓa kwana a kan gada ko ya rike gado yana gado mai alfarma wai ba su da sun kwanta a kan gada shi ba kwanaki Allah ya gafarta mana akwai bayan Allah na kwarai da suka karantar da tauhidi bayan mutuwar su aka ci amana su aka zo ana bauta a kaburburan su shi yasa mai alfarma sarki musulmi muke addu'a Allah ya saka musu da kai yayi iya kokarin sa wajen ganin an shigo da sunna a gurbanin shehu Allah ya saka mai alfarma sarki yanzu idan ka je gwanzo ko barin shehu Abdullahi na je da jiro na gani ba labarin da jiro saboda gari su ana rama na sau salihu gwanda ne an gina kamarin kamar yadda aka gina ɗakin kaba yadda aka gina ɗakin kaba wannan bakar riga ta ɗakin kaba ita aka sawa kamar. ita aka sawa ne wannan bakar riga ta ɗakin kaba har da wuri kamar hajar al'aswar da rukunar yamani mutanenmu daga adamawa da gombe wani gani yake sai ya je san ya yi ziyara ya fi lada fiye da ya aikin hajji haka za a ga mutane an zo an shigo yaro zai shiga gona ɗebo ciyawa ya wani da gona annabi ya ɗebo ta ya nika mutum a bashi tafi tsoho ya ta tafasa ya tafi gida yana miƙawa yana sha wannan wasu ne bala'i bayin Allah waliyan Allah irin su shehu Abdullahi bayin Allah waliyan Allah irin su shehu da hoto bayin Allah waliyan Allah irin su shehu Muhammadu bin waɗanda suka kori shirka suka kori bid'a suka tabbatar da tauhidi suka tabbatar da suna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shehu yace ihya'u sunna wa ikmadul bid'a inda shehu mujaddid duk wanda yaje na bautar kabari yana roƙon kabari ya biya mishi bukata duk malama a kila sun tabbatar da kafiri rizo ne daga abin Allah ka tsare muka tsare mana imanin to annabi Ibrahim alƙawarin da yi a waccan aya ta ce suratu Maryam ya cika alƙawarin amma da yi roƙon Allah da karbi roƙon ba don a nuna maka in ka mutu da shirka ba mai iya tsonka Allah ka gafarta mana to me annabi Ibrahim ya faru falamma janna alaihi lairu وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين يا إيشو على رمى الله يجي كذلك كما هكذا كما إذا مكرونا مصر فوتجا bautar gunki da babansa da mutanen garin su suke yi shirka ne to wa kazalika kamar haka ne nuri ibrahima malakutar samawa ta muka nuna wa ibrahim annabi ibrahim sirrin da ke cikin halittar sama da ƙasa malamai suka ce ilimin astronomy Allah ya ba annabi ibrahim idan ya kalli sama Allah zai nuna masa haƙiƙanin yadda ginin sama yake in ya kalli rana zai iya gane composition nata in ya kalli wata zai iya gane composition na wata in ya kalli sararin samaniya taurari da ke sama da galabi galabi da ke cikin sararin samaniya annabi ibrahim daga nan kafin yana ta sai kalla duk zai gane da kofar shi na su abinda allah ya ba shi shine malakutar samawati wal ardh allah ya ce mun ba shi ilimin ne wal yakuna min al mu'minin domin ya zama cikin masu yaki yanzu zuciya waye halaka wa adam zuciya allah sai kace allah mun gode maka amma da za ka samu likitan da ya karanta zuciya iliminta ya ma bayanin yadda take a lokacin za ka kara gane girman Allah yanzu harshen ka kana wa Allah godiya da ya baka shi da za ka samu malamin da ke da ilimin harshen yadda aka hada shi ina ke jin zaki ina ke jin tsami ina ke jin ɗanɗano, ina ke jin daci ina ne neutral ya baje maka abu a lokacin za ka kara gane girman Allah da ke Allah yanzu ido kana wa Allah godiya ya baka ido da za a samu malamin ido ya maka bayanin ya ido yake ya waɗannan jijiyoyin suke wata kyamara Allah ya sa a ciki daga ina wannan girzin yake zuwa da yake wanke ƙwayar ido idan ka ƙyarta idan ka kalli abu kyamarar ta ɗauko hoton ya waɗannan jijiyoyin suke da za ka ɗauki hoton su kai kwakwalwa kwakwalwa ta fassara sannan a sake dawo maka da shi ka gane mai ka kalla za ka ƙara gane girman Allah kenan wanda ya san abu a kimiyyance bayan ya san shi a musulunce zai kara gane girman Allah fiye da wanda bai san sirrin da ke cikin shi ba shi yasa Allah madaukakin sarki ce wal yakuna minal ne da wannan ilimin da muka bashi zai kara samun yaƙini wajen gane girman Allah cewa Allah kada ya kamata tawa sai Allah ya ce mai gaba da rama فلما جن عليه الليل رأى كوكبا Náà. Fàlámà akàdà kọ́lẹ̀ láàrù ẹgbùn ákìlẹ̀. Allah ṣe fàlámà jẹ́ náà alẹ́ ìlẹ̀. Yayin da duhun dare ya rinu da annabi Ibrahim. Ita kalmar janna, marar da take bayarwa shi ne abinda zai iya koyewa ba za a gani ba. Yanzu duhun dare ba har ba, mutum ya buya a cikin dare, za ka gani ba za a gaishe ba shi ne janna shi ya sa gona lambu ake ce masa jannatu me yasa ake ce masa jannatu idan lambu ko gona ta gama haɓaka idan ka shiga can ciki mai wucewa ka hanyar zai haƙe ka ba zai ganka ba shi ya sa ka kira ta da janna shi ya sa aljanu ake ce musu jinnu me za ake ce musu jinnu saboda ba ka iya ganin su a siffar su aljanu da idanunka shi ya sa ɗan kayi da ke cikin ciki ake ce masa jani ake ce masa mai jani jami'in ta sai a ce ajinna me yasa ake ce masa ajinna jami jani saboda ɗan tayi yayin da yake cikin mahaifa in ga duba haka da ido ka kalli tuddin ma uwa tasa za ka hangi na tayi ba za ka hange shi ba an ɓoye shi ko ba ɓoye shi ba an ɓoye shi saboda wannan ɓuyan da ya ba a gani shi shi yasa a larabci ake ce masa jani in suna da yawa sai a mutu ajinna to na gurin fadan ma janna alaihi layl yayin da duhun dare ya lullube annabi ibrahim ba a gare yanzu dare yayi guri yayi duhu ko ina ya lullube halittu da ke nan kasa ba ka ganin su saboda duhu annabi ibrahim sai ya tafi sama yana da kansa sama ra'a kawkaban sai ga tauraro a sararin samaniya yana ganin tauraro a sararin samaniya yanzu sama ce take da haske take cike da taurari a cikin tauraron taurari da ke sama akwai tauraron da ake cewa al-mushtara to wannan tauraron da ya gani mai tsananin haske a cikin sama yana haske ya kalli wannan tauraro da yanayin tauraron ga 'yan bautar tauraro masu faduwa su yi wa tauraro jira, 'yan bautar tauraro akwai masu bautar taurari idan tauraron da suke bautawa ya tsaya sai su rinka fadi suna yi wa tauraron ne suna yi wa tauraron jada to sai garba suna yi wa tauraron jada saboda ga su ya tsaya kala sai annabi Ibrahim ya ce za rabbi wannan shi ne ubangiji na ala nukuma a bisa ya ruku saboda wasu suke bautawa tauraro suke bautawa shi yasa sai sai ne za rabbi ba yana nufin wannan ne Allah ne shi da ke bautawa a za rabbi wannan shi ne ubangiji na ala za'alikum a bisa rayawar da kuka yi to sai suka fara murna cewa sun yi kamu sun kama wa sun samu annabi ibrahim to ana nan ana nan ana nan tauraro sai bata zuwa asuba falamma afala yayin da tauraro ya bata qala sai annabi ibrahim ya yace la uhibbul afilin ni ban san Allah da yanzu yana nan ajiba baya duk Allah da yanzu yana nan an wa baya nan ya ce ba na san wannan allah allah da ke mata to na ji san sanda yake nan zan roƙe shi biya mun bukata ta to sanda baya nan fa ya zan yi roƙe shi shi ya sa wajen roƙon allah allah bai sa network da in kai addu'a zai kai wa baki ba yadda na tuka yake da matsala wata ran yana da wata ran yana daukewa da sai ka shiga rikici ka daga hannu sai a ce ba da Sai ya zaka da wannan lokaci Allah mun gode maka shi yasa annabi Ibrahim ce ce ne? la uhibbul ne ba na san Allah wanda yake bada to ku saurara na faɗa muku akwai masu bautar taurari har yanzu akwai bokaye masu aiki da taurari ya bokaye masu aiki da taurari suke idan ka ji wajen malamin duba na fara muku akwai hanyoyin da ake gane boka dai baka sani ba shirye ya boka sai ka dauka malami in ka je wajen malami ya ce to za mu maka aiki tashi ka tafi boka ne ba malam ba in ka je wajen malami ya ce babban aiki za a yi ko Ta tashi ka tafi boka ne ba malami ba ne in ka je wajen malami ya daga maka tarbi ya ce kama ka kama sai ringa kirgo ƴaƴan sardin zuwa inda hannun da yake yana muni da baki yana zara ido har ne kashkan kaka zan idan ka je wajen malami sai ya zanen tsatuwar da'ira sai ce ka zauna a tsakiya sai ka zauna a tsakiya shi ko yana zagaya kai sai ka ce na da wani yana motsi da baki har ne boka ne ba malami ne tashi ka kara idan ka je wajen malami za ka yi mai bayani ta karka dawo ba dan a sai bane kake kwarai da gaske na tudun wada kwarai da gaske yan milo haka akai aka rama kalla magana ne da kake nema da aure eh kwarai da gaske sa tu babu shakka bai ta yan gida alhaji da Allah ta shi ka tafi boka ne ne ne boka ne ta shi ka tafi boka ne da dafa wai zai gaya maka ne ake kare ta in ka je wajen malami sai yake baka labarin abin da aka yi baya ko abin da zai faru nan gaba har ne ya shiga boka ne gaba da gaba idan ka je wajen malami sai ce ya ɗebo ƙasar kasuwa zai haɗa laƙani ko ƙasar malarabar hanya ko a ɗebo mata ƙasa ta matsabarta, ko ƙasar harabar masallaci zai haɗa laƙani da ita har ne ya shiga boka ne matsaki in ka je wajen malami ya ce a ɗebo masa ƙasar taku kafar wani inda wani ya taka ya daga kafa shi musamman kana neman yariya da aure ba da san ka sai ce ba matsala ka ɗebo mun ƙasar inda ka taka ka ga mutum yana talabewa a bana in yariya ta za mutu. waye ga inda ta taka ya ko ƙasa har ne ne boka ne ba malami ba idan ka je wajen malami ya ce sai an yanka saniya iri kaza ko rago mai kuɗa doka hori ko tinkiya mai bakaken kamar, ko mai bakin bindi ko mai bakin baya ko bakin kirji eh, ko sa bakwado mara tsawoni ko kaza mai firinji-firinji ko shekararar zakara ko farar baru farar tattabara kaga mutum a layin yan kaji yana ta zare ido ana alhaji kaza ne yana jira ina zuwa alhaji kaza ne yana leƙawa keji bayan keji wani har da boka ne su shi da ka saya an yanka ka zama arni in ji shek mahmud ibn abdul wahab idan ka je ka wajen malami da sunan zai maka aiki sai ya kawo ta rigar saki ya ce ka saka boka boka ne matsafi in ka je wajen malami yake za a sassaƙo maka ka je a sassako wata itaciya ba sassako itaciya ce matsala ba amma sai ce yanzu a sassako itaciyar kada a sassaka sai ranar juma'a ko kada a sassaka sai ranar litinin ko kada a sassaka sai ranar lahadi an mai boka ne ko ya ce a bishiyar kar a sassako ta da rana sai da dare za a sassaka ko kada a sassake ta da daddare sai da rana boka ne arziki amma idan aka sassako ya ce kada a shanya a rana a shanya a inuwa wannan ba kafin ba domin rana tana rage asiri kowane abu ko maganin basirin rana ita da ke ta tana raguwa ko bai raguwa yana raguwa haka maganin ganye ko maganin da aka yi da sassake in rana ta dake ke shi kyamikan sun da ke ciki masu maganin suna iya lalacewa wannan alama ce ta bikin da ne ba alama ce ta boka bane amma idan yace kada a sassaka sai da rana ko kada a sassaka sai da daddare boka ne ko yace an ce sassaka a sassako ta gefen gaba ko ta gefen yamma ko ta gefen kudu ko ta gefen arewa boka ne matsafi idan ka je wajen malami sai yace a je a samu masa riga ko wando ko hular wanda za a yi wa aikin wani abu da ke taɓa fata jikinsa a kawo mashi matsafi ne boka ne musamman masu yin sihirin da za a cutar da wani sai a ce a ji a samu gajeren ko singiletarsa sai a haɗa kai da da mai masa wanki da guga sai a karba wanda akwai zufansa a ciki wanda zufansa da ke cikin rigar da shi za a haɗa wani kunne a haɗa da wani bakin aljani a cilla masa wani bala'i sai ya samu da rashin lafiya idan ka je ka wajen malami haka mata masu son su mallake su su ma ana yin amfani da rigarsa ko hularsa ko wadarsa a hada wani asiri a hada wani bala'i shi ke ne zama dan kana tace da ta daka masa tsawa ya jijice ya ce ya kike so a yi kin san dai ina kaunar ki ba zan yi saba miki ba a riga an kai shi idan ka je ka wajen malami da sunan sai baka addu'a sai ya ce kamar bari sai ranar ashirin da bakwai ga wata za a yi sai ranar nawa ashirin da bakwai ko ranar kaza akwai randa ofishin Allah ake kulle shi ba aiki idan addu'a ce akwai randa zai addu'a Allah bai karba ba to me yasa wannan yake sai ranar kaza zai addu'a matsafi ne boka ne mai bautar aljanin da yake bautawa aljanin da yake huta da shi shi aljanin bautar tauraro yake yana cikin irin wannan kafircin da aka yi zamanin annabi Ibrahim to aljanin ba zai bayyana ba sai ranar tauraron da yake bautawa yake tsayawa misali tauraron da aljini yake bauta yana tsayawa ranar ashirin da bakwai ga wata to boka ya san ranar sa zai bayyana domin zai bautar tauraron, sai yake sai ranar za a maka aiki a ranar yayin da aljini ke bautar tauraron shi ma sai je a haɗu da shi a yi kai wa tauraron sujada tun da aljini ya ga an yi kafurci tare da shi idan yana yi bukata a wajen aljini aljini zai yi biya mishi ba saboda haka ba malami ba ne boka ne arne ne kafiri idan ka je wajen malami sai ya baka wani abu yake ajiye a binne kafiri ko bai baka ce ga wannan a je a ko wasu layu ko wani ulu-ulu ko wani gashin kai da aka yanko aka hada da wasu ɗanafinai aka hada da wasu menene kafiri ne ne kama shi kayan shi idan ka je ka wajen malami sai dauko dan wani littafi mai takardu daban-daban amma an hana takardu an musu bangon kwali jiran bangon kwali jiran an daure take su da igiya ya bude ya dauko takardu kaga wani zanen kunama kunama wani zanen kyakkyafa kyakkyafa ga wasu alihu bawo ga wasu Aba jada, ga wasu alƙalumma ga wasu ɗalalimai ga wasu ga wasu kai kadiri ne ba malami bane arziki ta suka sai da gare maka idan ka je wajen malami zai maka aiki kaga ya da kai yana kallon sama yana kira yana wasu mangaru mangaru ba larabci ba ba hausa ba ba turanci ba ba fulatanci ba ba barbarci ba sai ka ce yaran mala'iku ne ko ka je yana kira wasu turaye yana ya kafa ya ilu ya kafa ishu ya hadaba ya ilu ya sakaka ya ilu ya jajjaba ya ilu ne domin kalmar ilu a yaren ibraniyanci tana nufin Allah kalmar ilin nan shi a annabi a oh, ana ce masa isra'il shi sa ka samu ya bani isra'il kalmar isra'il tana nufin bawan Allah isra bawa il Allah to duk wanda da kaje na kafa ya il janjama ya il wasu ne yake allantar da su yana nuna musu ya zama mai su yake bautawa kai ko baka san me ake faɗa ba ka ƙara gyara zama kana wani aiki sai ma billahi da zai da ya fara sai na jitsi ga cikina tana tashi arne baka da imani da bai cikin jikin wata shi ba to wannan bautar tauraro da aka yi a zamanin annabi ibrahim tsohon kafirci ne wannan tun zamanin annabi ibrahim aka fara shi har yanzu kuma akwai wadanda ke mai suke yi Allah ka tsare to ya ce shi dai ya ce la uhibbul afilin ban san Allah ne yana yana ana yana yanzu an jima bai akwai abin da ya faru ana rama me ya faru a wannan lokaci falamma falamma ra'al فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما الضالين kwaje mana wannan ayar amala an Allah ya kai mu gobe zamu magana daga bakin da suka halarci majalisun bai akwai Sheikh Abdul Basir Isa Abuwar mai kawo daya daga cikin manya-manyan maluma na namu na sunna kuma mataimakin Adamu Ali kan mataimakin yanci namu na kasa kuma memba da awa kwamiti na kasa ya yi tafsiri a garin Leda amma ya nufi tafsiri ya kawo mana ziyara a wannan majalis duk shekarun da muka muna tafsiri yana mana wannan rubuci muna godiya mana da wasu dan mike kada saboda matasa so a bani dan mike kada a takbir sannan akwai EDF Alhaji Abdullahi Idris shi muna tare da amma dai yana jin ruwa shi ma ya dan ba shi kashi da akwai Alhaji Aliyu Hamdala Hamdala Bre haka ne rannan akwai shukura bread daga birnin gwari ya kawo da ziyara daga kwantagura daga kwantagura ba birnin gwari daga kwantagura shukura bread to yanzu kuma ga hamdala bread hamdala plus shukura da equal to hamdala shukura muna zuwa Allah ya sa albarka ce ciki subhanakallahumma wa bihamdika a saurara shugaba islamu ne da tafsiri bismillah bismillah ta rito daga na shugaba yau shi zamar daga kuri ran talata don haka kuka aika ko ina sai jibi ni na gama daura na rufe tafsiri gobe su Ba na da basu ka ji wani zaman karatu da tafsiri ko to Allah ya tsare rayuwar mu zuwa jirin ana ran ma za mu je har jiri iya hakan ana ran ma ya ce ana ran Allah ya ce ba da Qur'ani ba za a yi ta bugawa ko wani ba ba ko wani ba saboda haka sai jibi za a rufe wannan tafsiri kamar yadda shugaba na jiha ya ambata saboda haka kowa ya sanar da kowa sannan idan za mu zo gudunmu da muke bayarwa ta marayu ranar rufe tafsiri ranar ce ta karshe wata gida za a samu tattarawa a zargi ne wanda zai aiko to kowa ya ƙara zuwa da gudun wata tamanin ni ma Allah ya zo da tawa Allah rama Allah ya saka mata alkhairi ya sunna mata mana wata sunna ya kamata a samu waɗanda za koyi da ita sunnar ita ce ya ce a kama masa uwar marayu da take da yara guda biyu ya ba ta jari da naira dubu talatin kun ga iyayen marayu da a ce za mu tabbaka wannan sunnar da da dama daga cikin su sun samu aiki marayu za su samu ilimi su samu abinci shi ke na muriga mahuta Allah ya ƙara mana waɗanda za su yi wannan yan siyasa mu da suke taimakon addini Allah ya saka musu da alkhairi shugaban ƙasar mu na Najeriya Allah ya tsare mana shi Najeriya Allah ya sa ta zauna lafiya sannan kullum muna cewa mutanen kirki su rinka shiga cikin siyasa mutanen kirki su rinka shiga cikin siyasa saboda shiga ku cikin siyasa zai sa a samu gyara in mutanen kirki ba sa shiga aka ce a bari sai waɗanda ba da kirki ba za a samu gyara ba za a samu shi yasa muka ce bari mu kudar bakin faduwa ke mu sake mu fara mika daya muka ce ana rama da kin ka dan guda 60 daya dan takara na House of Rep House of Assembly na majalisar dokoki ta jihar Kano mu fara jarrabawa mu fara tabbika garan guda daya da yadda Allah kuma muna addu'a Allah shi sarki ya baki nasara ku ci gaba da sashi a cikin mai cikin addu'a Allah ko sarki ya shi nasara sabuwar shekara ya zama na ana rama yayin zai ja mana baki ana ramma sutrom honorable kun ga ana ramma da honorable yanzu kwanto gangaran kun ga bukata ta biya da yanzu Allah madaukakin sarki wannan jarabawa ce muka fara yi Allah ta'ala ya sa albarka dukkan mutanen kirki da suka tsaya takara a kowace tafiya suka tsaya Allah ka da su Allah ka taimake su mutanen banza da suka tsaya takara a kowace jam'iyya suka tsaya Allah ka kada su Allah ka kada su Allah ka tsare mana Najeriya yan majalisar mu da sanatocin mu na kwarai masu kishin Najeriya Allah ka saka musu alkhairi ka kara wa rayuwarsu albarka waɗanda ba su damu da Najeriya ba kansu kawai suka sani Allah ka yi mana magani ka sa man dagara ka share su gwamnati mu na Najeriya masu kishin kasa masu kishin al'umma Allah ka taimake su Allah ka taimake su ga masu abin waɗanda al'umma ba ta gaban su bukatar su buƙatar kudin al'umma duniya su ce gaban su maimakon su zama rahama ga al'umma su zama bala'i ga al'umma su Allah ka canja mana su ka babu na kwarai a kowane mataki na siyasar wannan kasa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha A anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi